بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haɗuwa a wannan darussa masu albarka darussan da muke gabatar da tafkirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci na bilal da ke kofar marusa fatina a wannan majalisi wanda shi ne majalisi na hudu a jerin darussan da muke gabatarwa a wannan rana wacce ita ce ranar biyar ga watan ramadan shekara uku, wanda ya daidai da shida ga watan afrilu na shekara ta biyu. idan ba manta ba har yanzu muna nan muna karatu a cikin suratun nisa'i a jiya idan ba manta ba mun tsaya a ƙarshen ayar watun nisa'a cikin na nihla ana ku ba wa mata su farilla ne duk matar da za a aura a ba ta sadakinta sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa in tibna lakum an shay'in min nafsan idan su matan suka halatta muku cin wani abu daga ci, ko fakulo kulu hani an mari'a to ku ci ku ci ba tare da wata matsala ba insha Allah ta'ala ku ci a cikin daɗin rai Allah ya ba mu da cewa yau kuma za mu tashi daga faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wala tu'tu sufaha a'udhu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وارزقوهم فيها واكفوهم وقولوا لهم قولا معروفا الله سبحانه وتعالى يشيه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم فيها التي جعل الله لكم قياما Allah madaukakin sarki yake cewa kada ku bawa wawaye dukiyar da Allah ya sanya ku a matsayin masu kula da ita anan Allah ya ce amwalakum duk da kuma dukiyar ba ta waɗanda ake magana da su ba ne, saboda kasancewar ita dukiya zagayawa take yi dukiyar da muke amfani da ita wasu kafin mu sun yi amfani da ita kamar da Allah subhanahu wataala ya ce aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi saboda haka dukiyar da muke amfani da ita wani yana wakiltar wani ina fatan mun gane dukiyar da muke amfani da ita wani yana wakiltar wani ne saboda haka daga wani ne zuwa wani shi sa Allah subhanahu wataala ya ci amwalakum amma abin da ake nufi da amwalakum anan ana nufin amwalahum mana kada ku ba wa waɗanda ba su da cikakken hankali kada ku ba su dukiyoyinsu ku ci gaba da riƙewa kuna kulawa da su malaman sun yi bayani cewa wannan ayar ta haɗa da duk wani wanda ba shi da cikakken hankali saboda haka yanzu idan mutum ya zamanto cewa yaro ne to ba za a ba shi dukiya ba za a ci gaba da riƙewa har sai idan ya samu hankali sai a ba shi haka nan idan ya zamanto cewa a mace to ita ma aka ji tsoron katta ɓannatar da dukiyarta to ita ma ya halatta a riƙe har zuwa lokacin da za ta samu a hankali haka nan idan ya zamanto cewa maraya ne shi ma za a jira haka nan in ya zamanto cewa mahaukaci ne to shi ma ana iya riƙe masa dukiya sunna kuma ta tabbatar da cewa in mutum ya ce shi ma ana iya sama masa katanga tsakaninsa da dukiyar shi amma yanzu misali mutum ne ana bin shi naira dubu ɗari shi kuma abin da ya mallaka bai wuce naira dubu sittin ba to ana iya hana shi amfani da dukiyar shi ina fatan mun gane ana iya hana shi amfani da dukiyar shi na'am saboda haka Allah subhanahu wata'ala yake allati ja'ala Allahu lakum qiyamah saboda ita dukiya ta hanyar ta ne mutum yake iya gabatar da al'amuransa na rayuwa na yau da kullum ina fatan mun gani shi ya yasa yake allati halallahu lakum kiyaman mana wacce Allah subhanahu wata'ala ya sanya ta domin ya zamanto cewa rayuwarku da kuma addininku ya tafi a kanta na Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana mahimmancin dukiya a nan gurin saboda dukiya rayuwa tana tsayuwa ne a kan dukiya ko wannan masallacin in ba don dukiya ba ba za a iya gina shi ba rukunai biyu daga cikin rukunan musulunci guda biyu ba za a iya yin su ba sai da dukiya da wanne da wanne na da hajji da kuma kaga duka waɗannan guda biyu mutane da yawa suna barin duniya ba su taɓa yin su ba saboda me saboda ba su da dukiya mai yawa wacce za ta ishe su su gabatar da wannan aikin hajji shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya ba wa dukiya mahimmanci ya sanya yanke hannun wanda ya saci dukiya wanda ya yi alkus aladabtar da shi duk wannan domin Allah subhanahu wata'ala ya kiyaye dukiyar ɗan adam ya kuma ba ta shi da kuma mahimmanci wanda yake ba shi da misali ina fatan mun gani saboda haka wannan shine dalilin da ya sa Allah subhanahu wataala yake allati ja'ala Allahu lakum qiyaman mana rayuwarku ba za ta iya tsayawa ba sai da ita yanzu kowa nan idan ya ji yunwa babban abin da zai yi tunani shine in yana da kuɗi ya ɗauko kuɗi ya ci abinci idan kuma ba shi da kuɗi to ya yi tunanin wane ne zai ba shi kuɗi saboda ya samu abin da zai saka a bakin salati Allah subhanahu wataala ya ce warzuquhum fiha kuma ba wai ku rike dukiyar gaba ɗaya ba a abin da suke bukata na dole to ku ɗauka ku ba su a ciki ina fatan mun gane waqsuhum kuma ku yi musu sikira sawa'un yaranka ne suke da kuɗi ka rike to ya waje ba kai musu fitira kuma ka ciyar da su idan kuma ya zamanto marayu ne su ma kakka rike kuɗin duka ya waje ba ka ba su wani abu wanda za su yi amfani da shi ina fatan mun gane saboda haka Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa qulu lahum qawlan ma'rufa kuma ku gaya musu magana wacce take mai daɗi ku gaya musu magana wacce take mai daɗi saboda haka in ya zamanto cewa kana ba wa mutum abu kada ya zamanto wannan abin da za ka ba shi ya zamanto cewa ka ki gaya masa magana mai daɗi wasu malaman kuma suka ce ma'anar wa ƙolo lahun ƙaunar ma'arufa ma'ana in dukiyar marayu ce aka ba ka riko to kai musu alƙawari mai kyau cewa insha Allah ta'ala daga zarar kun girma za mu ɗau kuɗinku kuma ba ku shi ne ma'anar wa ƙunu lahun ƙaunar ma'arufa Allah ya ba mu jinciwa na jika wabitan miya ta ma a ta ida ga da ƙunika hafa in anastun min humrushdan fadfa'u ilayhim amwalahum ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا الله سبحانه وتعالى يقول وابتلوا اليتامى معناه كجرب مرايو كجرب مرايو كجرب سو حتى إذا بلغوا النساء har idan ya zamanto sun isa aure sun balaga ta yaya za a jaraba su mana kaɗan ba su wani abu su tsawo idan sun balaga idan ka ga babu wauta babu bugun hanci a ciki sai ka ba su dukiyarsu Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce hatta idza balagun nika kamar yadda malamai suka faɗa alamomin balaga na namiji guda uku ne alamomin balaga kuma na mace guda biyar ne alamomin da suke nuna balagan namiji na farko shine idan ya zamanto cewa yayi mafarki Allah subhanahu wa ta'ala yana ce a suratul nur wa idza balagal aqfalu minkum al-huluma hal yasta'dinu kama sta'dana alladhina min qablihim idan yara suka isa mafarki to su nemi izini wannan sai yake nuna cewa idan yara suka isa mafarki to su nemi izini kamar yadda magabatan su suka nemi izini saboda kaga wannan yana nuna cewa alama ce ta balaga na biyu shine idan ya zamanto gashin mara ya fito idan gashin mara ya fito shi ma wannan yana daga cikin abubuwan da suke nuna balagar namiji da kuma mace kamar yadda ya zo a iskan banu ƙuraiza sa'ad bin mu'az ya kasance yana kashe duk wanda gashin mararsa ya fito kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da ya yi ya dace da hukuncin Allah daga saman sama saboda haka wannan yake nuna cewa kenan hujowar gashin mara yana daga cikin alamomin da suke nuna balagar namiji da kuma mace na uku shine idan ya zamanto cewa namiji ko mace ya kai shekaru goma sha biyar akwai malamai da yawa da suka sanya wannan a matsayin alamomin balaga saboda hadisin abdullahi dan umar an kawo shi wajen annabi sallallahu alaihi sallam lokacin da za a je yaƙin uhud yana shekara goma sha hudu annabi sallallahu alaihi sallam bai bar shi ya tafi ba amma a lokacin yaƙin khandaq yana shekara goma sha biyar sai annabi sallallahu alaihi sallam ya bar shi sai ya tafi kamar yadda malamai suka faɗa wannan sai yake nuna cewa shi ne bambanci tsakanin baligi da kuma wanda yake ba baligi ba ita kuma mace tana da ƙarin guda biyu bayan waɗannan shine idan ya zamanto cewa ta yi haila idan kuma na biyu kuma idan ya zamanto cewa ta ɗauci duk wanda ya fara zuwa ga mace daga cikin alamomin nan guda biyar ko kuma guda uku ga namiji to duka waɗannan sunansu balaga ina fatan mun gane kiga waɗannan sunan su balaga saboda haka duk wanda mutum ya fara yi to ya zama baligi da haka yana da tsananin amfani musamman azumi ya zamanto cewa iyaye sun fara hana yaransu su sha azumi a ta mace da ta kira ni ba jimawa yara uku ne da ita yan uku ne ta haifa amma ɗaya daga cikin yan uku a shekara tara ta fara jirin al'ada sai kuwa to kaga yanzu misali mutum kaga yana da yarinya shekarar ta goma shekarar ta sha ɗaya shekarar ta sha biyu amma still tana shan azumi kuskure ne wasu za ka ga hailar ta zo mutu ba zato ba tsammani ina fatan mun gane Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa bitanul yatama ku jarraba marayu hatta idan balagun nika har idan suka isa aure mana idan suka balaga saboda in mutum ya balaga shi ne ya isa wani sai Allah yake fa in minhum rusdan fa in minhum rusdan idan ya zamanto kuka fahimci cewa sun samu shirya mana za su iya bambanta tsakanin daidai da abin da yake ba daidai ba to Allah ya ce fa’u ilayin amwalahum ku ɗauki dukiyarsu ku ba su mana shi wanda yake kula da dukiyar maraya zai kula da ita ne na wani ɗan lokaci Da haka wannan ayat tana nuna mana cewa sharuɗa biyu ne suke sawa a ba wa maraya duke shi sharaɗin farko idan ya balaga sharaɗi na biyu idan ya zamanto cewa an fahimci cewa ya samu kanshi yana bambanta tsakanin abubuwa da haka idan ya zama wawa ina fatan kun gane in ya zama wawa to ko da ya balaga ba za a ba shi dukiyar shi ba idan kuma ya zamanto cewa ya idan kuma ya zamanto cewa wawa ne idan kuma ya zamanto idan kuma ya zamanto cewa ya fahimci abubuwa yadda suke amma kuma bai balaga ba to shi ma a nan gurin ba za a ba shi dukiyar shi ba saboda haka wannan ayar tana nuna mana cewa sharuɗa biyu ne suke iya sawa a ɗauki dukiyar maraya ya zamanto cewa an bashi saboda haka Allah maɗaukakin sarki da ya sanya wannan lokacin ke ya ja kunnan mutane sai yake cewa fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilayhim amwalahum sai Allah ya ce wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru kada ku je ku ce za ku yi kokari wajen cinye dukiyar maraya haka kawai ku ci don kawai ya zamanto cewa an rasa dukiyar kafin su girma ma'ana bai ma girma ya mallaki hankalinsa ba balle ya gane an ci kudin shi ko ba a ci kudin shi ba sai mutum ya zamanto ya yi maza-maza ya cinye kudin tun kafin lokaci. kamar yadda malamai suka ce da Allah madaukakin sarki ya ce wa israfan wala ta kuruha israfan da ya ce israfan a nan gurin ba wai yana nuna cewa sai in za ka ci da niyyar ɓannatarwa shi ne haramun ba a mujarrabin cin dukiyar maraya haramun ne shi yasa ya ce wala ta akulu ha israfan wa bidaran an yakbar saboda haka ka ajiye ka ci gaba da kula da ita saboda Allah subhanahu ta'ala ya san mutane ba iri ɗaya bane sai Allah madaukakin sarki ya bayyana hukunce-hukunce guda biyu na farko Allah madaukakin sarki ya ce wa man kana ganiyan falyastafi duk mutumin da ya zamanto cewa yana da wadata to kada ya taba dukiyar maraya mana in an baka dukiyar maraya a jiya ka kula da ita to kada ka taba in je ka wadatu amma wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf amma idan mutum ya zamanto cewa fakiri ne talaka ne to yana iya ci da gwargwadon abin da ya dace da al'ada abin da ya sa aka ce bil mana yana nuna cewa kar ya ci da yawa kar kuma ya zamanto cewa ya yi wa kanshi ɓauro ya ci tsakatai shi ne abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi da cewa falli a bil ma'ruf sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa'iza da batun ilayhim amwalahum fa ashhidu alaihim idan ya zamanto cewa kuka ɗauki dukiyarsu kuka ba su to ku sanya shaida saboda nan gaba idan ya zamanto cewa aka zo aka yi gaddama aka ce ba a yadda ka ba shi ba kaga in kana da shaida za ka samu ka fita kamar yadda malamai suke cewa wannan sanya shaidar mustahabbi ne ba dole ba ne a wajen wasu malaman kuma suka ce dole ne saboda asali a wajen malaman usul shine al'amru ya tabi nojo duk inda shari'a ce umarni to wannan umarnin yana nuna cewa wajibi ne a aikata wannan abu ina fatan mun gani saboda haka Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa kafa billahi hasiba Allah subhanahu Ta'ala ya isa ya zamanto cewa shine mai hisabi na dukkan ayyukan da kuka yi saboda haka duk wanda ya cuci maraya ko ya ɓoye wasu kuɗin na maraya to zai zamanto cewa Allah zai haɗu da shi akwai wata mace da mijinta ya mutu akwai ‘ya'yanta akwai ‘ya'yan kuma da ba nata ba mijin kadarorinsa sun fi biliyan uku amma ya rasu da daddare kafin a rufe shi da azaha da aka duba a kan ta ba kuma shi ta yi Ya yanzu malam in dai ban da rainin hankali injiniya ku ne yan kasuwa yanzu a ce mutum ya bar kadarori na sama da biliyan uku biliyan hudu ne ma da wani abu amma a ɗin su zero ba rainin hankali a ciki saboda haka da ta zo ta ce a raba gado ɗaya daga cikin yaron ya ce an kama statement of account an fi shekara biyu da rasuwar ta ba a raba gado ba mara bi duba shi tsoron Allah yanzu ko mutum ne yake da kadarorin da suka kai miliyan ɗaya da ko dubu ɗari biyar ma mutum yake da kadara wasu ke a ya ba a fata akawun su a zuba a ce zero mara rasa ya ga gani Yasa wallahi mata sai a hankali amma dai ba kowace mata ake ba fasuwar da Allah wallahi malam Allah ni a shawara ta ma mutum kai ya ba su fasuwar ɗin shi Allah duk abin da take so ka gutsuro ka ba ta Allah wallahi malam Allah wala malam ta tashi kudin duka a awanni dukkan ta wallahi mara kuma ni ina maimaita wasu na ganin kamar mubalaga ne dama kuma mafiya yawancin matan da ake aura yanzu sunan wata unguwa ne a nan garin ɗan ɗagoro Allah mafiya yawanci za a gaba wata soyayya ba ce ta tsakani da Allah نعم للرجال نصيب للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا na'am Allah subhanahu wata'ala a wannan ayar yana yin raddi ne game da abin da ya zamanto yana faruwa a zamanin jahiliya su a zamanin jahiliya idan aka yi rasuwa to wanda yake cin ya gado shi ne babba ko kuma manya daga cikin yaya amma ba sa ba wa mata gado sannan kuma ba sa ba wa ƙananan yara gado saboda su a fahimta su wanda ake ba wa gado kawai shi ne wanda zai iya fita yaƙi amma duk mutumin da ya zamanto cewa sai dai a kawo mai ya to shi wannan ba za a ba shi gado ba ina fatan mun gane saboda haka su a zamanin jahiliya akan wannan turbar suke tafiya lokacin da musulunci ya zo shi musulunci shine ya zamanto cewa a yayi wa mace da ƙananan yara gata kamar yadda malamai suka faɗa wannan ayar ta sauka ne akan ausu sabi sabit al-ansari ya rasu ya bar matar da kuma yaran shi mata guda uku saboda haka sai ya zamanto a akwai ‘ya'yansa guda biyu akwai ‘yan'uwan akwai kwazinsinsa guda biyu ‘ya'yan babbansa guda biyu da suka samu kawai sai suka cinye dukiyar gaba ɗaya ba su ba matashi ba ba su kuma ba ‘ya'yan shi mata ba saboda haka da aka tambaye sai suka ce ai su a yadda suka sani shine ba a bawa wanda ya zamanto cewa a baya zuwa yaki ya yayi fada yi kashe na kashewa ba a ba shi gaji. saboda haka shine Allah subhanahu ta'ala sai ya saukar da wannan aya Allah ya ce jali na nasibun mimma taraka dani, wal aqrabun maza za a ba su rabonsu mimma taraka dani, wal aqrabun daga cikin abin da ya zamanto iyaye guda biyu sun bari wal aqrabuna da kuma makusanta walin nisa'i nasibun su ma mata za a ba su rabo a cikin abin da ya zamanto cewa iyaye da kuma makusanta sun bari Allah maɗaukakin sarki ya mimma ƙalla minhu aw kathur mimma ƙalla minhu aw kathur dan kaɗan ne ko kuma mai yawa komai ƙanƙantar abin komai yawansa to duka za a raba kowa da kowa ya samu daga inda mutum zai mutu ya ban naira goma kuma yana da ya'ya ashirin da kuma mata uku wannan naira goma sai an raba yadda kowa zai samu shi ne ma'anar mimma ƙalla minhu auka sura ya yi ƙanƙanta ne ko kuma ya yi yawa allah subhanahu wa ta'ala ya ce nasiban mafruba nasiban mafruba wani rabo ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya zamanto cewa ya kaddara shi ya ajiye shi kuma haka Allah madaukakin sarki yake so ya ci gaba da kasancewa saboda haka yana daga cikin zalunci idan ya zamanto cewa an mutu an gado a ce a barwa wani ya halatta ba sai dai idan magada ne duka ya zamanto suka yi a kan haka amma wani ya zo ya yanke hukunci ce kawai a bawa wani kuskure ne ko kuma irin yadda wasu manyan suke yi kawai a ce ka araba gado a ci gaba da amfani da shi a haka wannan shi ma zalunci ne kuskure ne kuma da yawa yana kawo hargitsi yana na Allah yake cewa وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا نعم wannan ayar ta wa'iza habarar isma malamai sun yi saɓani game da ita akwai waɗanda suka ce aya ce muhukama idan aka ce muhukama ma'ana har yanzu ana aiki da ita waɗanda suka ce aya ce muhukama sai suka fassara ayar da cewa wa iza fadar al ta ulul qurba idan makusanta waɗanda ba za su yi gado ba suka halarci rabon gadon makusancinsu ina fatan mun gane wal yatama da kuma marayu wal masakinu da kuma miskinai wane ne miskini na wane ne miskini to da miskini da fakiri waye ya fi talauci pesa an yi saɓani da miskini da fakiri waye ya fi talauci akwai waɗanda suka ce miskini ya fi talauci saboda haka miskini shi ne wanda yake da abincin yau amma ba shi da abincin gobe shi shine miskini shi kuma bakiri ne wanda ba shi da abincin shekara guda kaga fakirai suna da yawa ina fatan mun gane akwai wanda kuma suka ce a'a shi miskini ya fi fakiri wadata saboda Allah subhanahu wa ta'ala a suratul kafi ya ce na'am فأما السفينة فكانت na يعملون في البحر jirgin ruwan da ka gana bata ya kai musa wannan jirgin ruwan na wasu miskinai ne wanda yi aiki a cikin kogi suka ce to tun da miskinai suka mallaki jirgin ruwa ya nuna kenan ba miskini ba wai talaka ba ne cancan da hal miskini dai bai samu wadata yadda ya kamata ba sun ce duk mutumin da iya abin da ya mallaka iya abubuwa ne na dolan dole na rayuwa to wannan mutumin tana fiye kama yanzu misali mutumin da ya mallaki gida ya mallaki ɗan jari wanda za a ɗan jujjuya a ci da ya wuce a samu abin da za a ci haka ba na sati ko kuma zuwa wata ɗaya sai ya sake fita ya nemo wannan talaka ne a irin su saudiya kuma ko da yana da mota hawa ma talaka ne saboda a saudiya mallakan mota kusan wajibi ne musamman ga mai aure saboda rayuwarka za ta shiga cikin wahala idan ba ka da mota da yawa za ka zaba ba ba ka samu motocin haya cikin sauki ba ina fatan mun gane saboda haka yake cewa idan suka halarta to farzu ko a ɗan ɗau wani abu a basu daga ciki wa qulu lahum qawlan ma'rufa in kuma ba a samu abin da za a ba su ba sai a gaya musu magana mai kyau ina fatan kun gane in ba a samu abin da za a ba su ba sai a gaya musu magana mai kyau waɗanda kuma suke ganin wannan ayar mansuka ce mana ba a aiki da ita outdated ce an daina aiki da ita sun fassara ulul qurba anan da gaba ɗaya makusanta har wanda za su shiga saboda haka sai suka ce ita wannan ayar an goge ta da ayoyin gado saboda haka ayoyin gado sun goge ta ina fatan mun gane shine ma'anar wa idza habara al-qismata ulul qurba idan ya zamanto cewa makusanta suka halarci rabon gado farzuquhum min wal yatama wal masakin farzuquhum min to ku ba su daga ciki Allah madaukakin sarki ya ce wa qulu lahum qawlan ma'rufa amma dai zancen cewa ita ayar tana nan tana aiki to wannan zancen shine yafi muhimmanci kuma wannan zancen shi yafi kamata a aiki da shi saboda da'awar cewa aya gogaggiya ce wannan yana buƙatar dalili kuma in ba a samu dalilin ba ban bai kamata a tabbatar da ونم مكانهم نعم وليخشى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wani yaskar ladina lautara komin kalfihim zurriyatan bi'afan lallai waɗanda inda za su bar iyalai to za su ji musu tsoro to falyatta ta'ullaha. inda za su bar iyalai raunana za su ji tsoron abin da zai same su na tozarci to falyatta ta'ullaha. to su ma su ji tsoron Allah wani ya yaqulu qawlan sadida su faɗi zance wanda yake makatarci Abin da wannan ayar take nufi shine yadda wasu malaman irin su ibn abbas suka fassara kai ne ka halarci wajen wani wanda yake gargarar mutuwa sai kaga zai yi wasiya da dukkan dukiyar shi sai kaga zai yi wasiya da dukkan abin da ya mallaka to a nan gurin abin da ya fi shine ka hana shi ka yi umarni da cewa ya bar wa iyalansa wani abu wanda za su amfana da shi bayan ya mutu amma idan ka kyale shi ka ce mai arziki a wajen Allah yake kawai ya yi wasiya da shi duka to ka saba wa Allah subhanahu wa ta'ala saboda inda zuriya ka ce to ba za ka so a bar su hannu rabbana ba ba za ka so a bar su kawai babu komai a hannun su ba sai dai kawai su dinga tunanin abinda Allah ya kawo suka samu shi kenan ina fatan mun gane saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير ya ta تذرهم آلة يتكففون Ka كبر ذريتك suna cikin wadata shi ne ya fi alkhairi fiye da ka basu suna bibiyan mutane suna neman abin da za su sa a bakin talaki ina fatan mun fahimta saboda haka a takaice wannan ayar tana nufin cewa idan mutum zai mutu ya shawarce ka ko kuma kaga zai wasiya da dukkan dukiyar shi ko zai kashe dukkan kudin shi bai bawa magadansa komai ba to ka yi kokari ka bashi shawara kamar yadda za ka yi fatan in zurriyar ka ce abin mata wani abu ne ma'anar wal yafshal na law taraku min khalfihim zurriyatan du'afan a laifin. lalle waɗanda inda za su bar su masu rauni za su ji tsoron abin da zai same su to su ma idan wani zai bar zurriyarsa to falyattaqullaha su ji tsoron Allah wani ya yaqulu qawlan sadida su faɗi magana wacce take kan kai na'am إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا Allah subhanahu wa a cikin wannan aya yayi bayanai da yawa akan marayu ya yi bayanai da yawa akan marayu domin ya nuna maka girman marayu da kuma darajar da suke da ita saboda haka Allah subhanahu wa ya cika shi bayani a jerin waɗannan ayoyin da cewa innal ladina yaquluna amwalal yatama zulman duk waɗanda suke cin dukiyar marayu zulman da zalunci kamar yadda aka ce wannan ayar ta sauka ne akan wani mutum daga kabilar gaffa ana ce masa marsar bin zai akwai ɗan uwansa da ya mutu ya baɗan to dukiyar sai ya cinye dukiyar Shi shine sai Allah subhanahu wataala yace innal na ya'kuluna amwalal zulman an yi amfani da kalmar akal ne saboda masiya yawancin abin da ake yi da dukiya shine a ci amma baya nuna sai in ci yayi inda zai kona ko ya ɗauka ya ba wani ko kuma ya banzantar da ita ko ya ajiye ta inda za ta lalace duka zai shiga cikin wannan aya sau da haka ba wai idan ya ɗauka ya ci a baki ne kawai zai shiga cikin wannan ayar ba da Allah subhanahu wata'ala ya ce zulman wannan zulman ɗin me za mu iya kiran shi a ya sunan shi a zulman na na makolar matsalar ai makolar mutsalar ai dole sai an samu fi'ili irin da an ce innan labina ya kulo na amuwalar ya tama aklan wannan shine zai zama al-maf'ulul mutlaq dai wani wani ya faɗa ya faɗi a hukuncin wannan anawo ya sunan na maf'ulin la'ajali zai iya zama maf'ulin la'ajali na mana ya ci min ajilin zulm to kaga wannan yana bambanta cewa idan ya ci ne ba tare da zalunci ba ya ci ne domin ne ya ci ne domin kurin ya zamanto cewa ya daula ladan shi ko kuma saboda an yi ciyayya kaga wannan dukkan halatta inda Allah ya ce wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf a suratul baqara kuma wa in tukhaliduhum ikhwana saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce innal ladhina yaquluna amwala yatama zulman tabbas waɗanda suke cin dukiyar marayu zulman ta zalunci yalla ki, inna ma ya kunu na fi butonihim nara suna cin wuta balballe ana yanzu Allah ya ce ma kana cin wuta ya san bala'i yi bala'i saboda duk mutumin da yake cin haram to yana cin wuta ne ina fatan mun gane sai Allah ya ce su launa ta'ira kuma da sannu za su shiga cikin sa'ira ita sa'ira ɗaya ne daga cikin wuta ce waɗanda Allah subhanahu wa ya halitta ina fatan mun gane Allah subhanahu wa ya kare mu daga shiga cikin wutar sa'ira saboda haka a takaice Allah subhanahu wa a cikin waɗannan ayoyi ya nuna mana cewa ya halatta mutum ya yi mu'amala da dukiyar maraya amma kuma ka shejinsa ya yi shakatansa, in mutum bai yadda da ƙarfin imaninsa ba a ɓangaren kuɗi to abin da ya fi masa game da dukiyar maraya kar ya rike in dai ba ka yadda da imaninka ba to kamata ya yi kakkarki ka haƙura da su ka nisance su ina fatan mun gane يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه فيه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيها أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما wannan ayar ta yusi kuma aya ce wacce take bayani game da rabon gado aya ce wacce take tattauna matsaloli na yadda za a raba dukiya bayan mutum ya mutu kamar yadda muka sani rabon gado ilimi ne mai mahimmancin gaske an rawaito daga annabi sallallahu alaihi sallam duk da wasu daga cikin hadisan da suka zo akan falalar rabon gado ba su inganta ba yana cewa rabon gado rabin ilimi rabin ilimi ne rabon gado sana annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin ya tabbatar da cewa gado yana daga cikin abubuwan da za a fara ɗaukewa yana daga cikin ilimin mukan da za a fara ɗaukewa saboda ko yanzu idan kuka duba za ku ga cewa waɗanda suka iya rabon gado ba su da yawa saboda ilimi ne wanda yake mai wahalar gaske don haka saboda mahimmancin rabon gado Allah subhanahu wa ta'ala da kansa ya zauna ya raba gado da kanshi shi ne ya ce yusi kuma Allah a auladiku har zuwa ƙarshen da ya raba gadon har zuwa da ya kammala raban gado a cikin waɗannan jerin waɗannan ayoyi Allah ya ce wallahu alimun halim mana Allah masani ne halimun kuma mai haƙuri ne bayan ya kammala bayani sai ce tilka hududullah wannan gadon da Allah ya raba Allah ya ce waɗannan iyakoki ne na Allah mana yadda na raba ɗin nan haka nake so ya zama sai ce wa man yuti illaha wa rasulahu duk wanda ya biyayya ga Allah da manzansa sulhu jannatin tajri min tahtiha al anharu khalidin fiha duk wanda ya biyayya ga Allah to Allah zai shigar da shi aljannatu waɗanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a aya ta gaba ya ce wa manyi asullaha wa rasulahu duk wanda ya saba wa Allah ya saba wa manzansa wa ya ta'adda hududahu kuma ya zamanto ya ta iyaka Allah yudkhilhu Allah zai shigar da shi wuta kaga yanzu waɗanda suke cewa a daidaita tsakanin namiji da mace alhali shi kuma Allah ya saba tsakaninsu to wannan Allah madaukake sarki yana yi musu kashedi akan cewa lallai ya waje ba su sani cewa duk wanda ya daidaita tsakanin namiji da mace Allah zai saka shi a wuta walahu azabun muhim Allah maɗaukakin sarki zai saka shi a azaba mai tsanani akwai sabubba waɗanda suke sawa ya zamanto cewa an ci gado sabubban da suke sawa a ci gado sabubba ne guda uku sababin farko shine kusanci idan aka ce kusanci shine duk mutumin da ya zama a tsakaninka da shi akwai alaƙa ta haihuwa idan aka ce alaƙa ta haihuwa wannan ya haɗa wurare guda uku ko ya zama ta sama ko ta ƙasa ko ta gefe in aka ce ta sama ana nufin iyaye da kuma kakanni idan aka ce ta ƙasa ana nufin a ‘ya'ya da kuma ‘ya'yan ‘ya'ya idan aka ce ta gefe ana nufin a ‘yan uwa da kuma bakwanni da ƴaƴayen ina fatan mun gane na biyu shine a idan aka samu auratayya in an samu auratayya ingantacciya to ita ma tana zama sababin da za a ci kamar yanzu misali mace za ta ci gadon mijinta miji zai ci gadon matarsa ina fatan mun fahimta abu na uku shine idan aka samu wala'i abin da ake nufi da wala'i shine idan ka yanta bawa to in bawan nan ba shi da makusanta ya halatta ka ci gadonsa ina fatan mun fahimta ah, abu na gaba shine akwai sharuɗan da kike sawa a ci gado sharuɗan da kike sawa a ci gado sharuɗa uku ne sharaɗin farko shine a tabbatar wanda za a gada ya mutu sharaɗi na biyu a tabbatar wanda zai ci gado yana raye sharaɗi na uku a samu dalilin da zai ci gado akwai abubuwa guda uku kuma waɗanda suke hana mutum ya ci gado abu na farko shine idan ya zamanto mutum ya kashe wanda zai gada to ba zai shiga da shi ba malamai sun yi saɓani wanne irin kisa ne yake hana a shiga a wajen malaman malikiya kisan ganganci shine yake hanawa a shiga amma a wajen wasu malaman kamar shafi'iya duk wani kisa yana hanawa a shiga saboda haka idan ya zamanto cewa mutum yi wa mahaifinsa allura wannan allura ta zama sababin mutuwar shi to sai ya yi wannan sai ya ba zai ci gadon shi ba ko kuma mace tana bacci ta danna ɗanta to shi ma wannan ba za ta ci gadon shi ba kamar yanzu ko satin da ya wuce akwai tambaya da aka turo wata mace a arewan nan yaranta suka matsale ta zane su su biyu aka yi ta asibiti duka suka mutu su kaga wannan ba za ta ci gadon su saboda haka annabi sallallahu alaihi sallam a cikin hadisi ya ce la yarisul qatil abu na biyu shine bauta idan mutum bawa ne to shi ma ba zai ci gado ba ba za a ci gado shi ba duk abin da ya bari na mai gidan shi sannan na uku shine in aka samu saɓanin addini saboda haka kirista ba zai ci gadon musulmi ba shi ma musulmi ba zai ci gadon kirista ba ina fatan mun gane akwai matsaloli waɗanda suke da alaƙa da rabon gado da ya suke cin gado gobe insha Allah ta'ala kowa ya shirya za a zo da allo saboda haka za a yi su gwargwadon iyawa dalla-dalla insha Allah abin da ya rage mana za mu amsa abin da ya sauwaka na daga tambayoyi Allah ya ba mu ciwa bismillah Ƙara maimaita. Yana tambaya kan aikin da shi akan matarsa. da kuma hakkin da gidan aure Hakkin miji akan matarsa ya fi ƙarfi fiye da hakkin ya akan akan babanta fiye da hakkin baba akan yashi saboda haka yanzu inda mace babanta zai ce ki zo gidan suna ke yar dangi ce miji kuma ya ce kakki je to maganan miji za ta yi ina fatan mun gani annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisi yana cewa inda zan umarci wani wa wani sujada to da na umarci mace ta yi wa mijinta sujada ina fatan mun gani na kuma wanda yana wato ina yi samun matsala cikin yi malam na yi a azumi bayan kwanaki zai rama bayan sallah ba a shan azumi saboda wahala yawwa ana iya shan azumi saboda wuraren da shari'a ta halatta amma dai wahala ba ta ta ya zaman an sha azumi ka jaraba allah yadda za ka haye ka jaraba yin gudun da azumi da izinin allah za ka haye da jaraba jirgin sama ya tashi wani can neman aure a cikin neman aure ya zo a hadisi cewa wala ya fito ba ala ba ta fi kar mutum ya nemi aure a cikin neman aure ɗan uwan shi abin da ake nufi kamar yadda mai risala ya ce wa zalika idara kana wata fara ba haka mai risala ya faɗa mana kamar yanzu a ce an musu engagement an ce an bashi a lokacin ne zai zamanto in wani ya je neme ta ya aikata haram amma in dai ba a ce an ba shi ba to wani zai iya zuwa ya takara ya halatta sama da mutum daya su nemi mace daya kamar yadda aka rawaito Fatima bintu Qais ko ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce Muawiya yana neman ta da aure sannan kuma Abu Jaham shi ma yana neman ta da aure Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk ta aure su saboda shi muawiya talaka ne shi kuma abu jam yana dukan mata saboda haka yace duka katta aure su je ta aure usama kaga mahallu shi ne da abu jam da kuma muawiya sun yi tarayya wajen neman mace daya saboda haka in ba a riga an yi bai ko ba ya halatta Allah ya ba mu da cewa dan miƙe saboda a jiwo ni da ni shawara ne ni ban ce wai kowa ya ba matan shi pastor ba amma dai na ce akwai matsala yawwa na ce akwai matsala amma in mutum ya amincewa matan shi ɗari bisa ɗari zai iya Allah madaukakin sarki tintin ya ce inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum daga cikin matayenku da kuma yayanku akwai makiyan to yanzu kuma makiyan sun sun yawaita ina fatan kun gane makiyan yanzu suna da yawa sosai suna da yawa a cikin matan saboda kaga tun da makiyan suna da yawa to ya kamata mutum ya ji tsoro ya yi takatunsa so ni ban hana ba ko faɗa ni faɗa da matan ku. duk wanda ya ga matarsa ya gamsu zai iya ba ta fasuwatin yawwa wannan shi ne a takaice ba wani hana ba ne amma dai na ce da yawa akwai matsala abu na farko dai ne mata Allah bai yi su da cikakken hankali ba Ta yake na. saboda haka za su iya yin wata tabar gazar a wajen dukiya kaga ko ba da shaida a dukiya to sai in an rasa namiji ne ake sa mata biyu haka Allah ya ce wasu shidu shahidaini min rijalikum da kuma yanayin rayuwar da ya zamanto yanzu kaga yanzu misali a ce ma mutum ya bar kadarori sama da biliyan hudu amma a awoyi babu constituency account din shi kuma da aka ce account statement account ba iya kawowa ba ina fatan kun gane sannan kuma akwai kisar da ina gana ba ku ita ko darasin farko ko ban ba ku ba na matar da mijinta ya rasu suna tare ya dan fita kaɗan ya yi azden yana fita ya yi ta zo ta tsaya a kofar gida ta ce ka a shiga ka shiga da shi gidan ya bata musu gida da jini wala ɗalibi na a gabansa aka yi abin ba wai ruwaya ba ce a gabansa aka yi abin shi yake ban labari ta ce sai dai a kai shi tole da ƙyar aka lalabe ta aka mai wanka a din mota ba bai tsoron ta samu kwarwar da aka sata kudin ba eh ba bai aka gani wannan fa gidan shi ne ba a raba gado ba ba ɗauki sandanka ba ba haya ba yanzu ko makoci ne misali ya mutu a ce misali za a shiga da shi gidanka a maiwanka an za ka gida an girma amma mijinta kuma wai ba wai sun daɗe da rabuwa ba ne balle ka ce wa ko sun yi faɗa duka tsakanin ku da mutuwar shi ɗan awoyi ne kaɗan daga zariya zuwa abuja awa nawa za to ya fita ba jimawa yin azumi

na irin kalajin da aka ba mu aka mana mana cewa na shi karanta Qur'ani da kanshi sai aka ce bayan haka nan da ɗauko Qur'ani da za ka yi zai shiga ta tana yi cewa da kuma wanda za ka saurara waya to duk da aka kawo cewa duk wanda ya shi ne wanda za ka ɗauko Al-Qur'ani kana gani kana duba to ma da kuma ana ƙara suwa mu da yin cewa mu rika saurare ko da a mota da su inda kake kanta da mutum cewa ba su saurare Al-Qur'ani. Shin malam na san saurare da ba karantawa daban buɗa daban kuma a waya ba an kawo cewa shi ma akwai haka na ji a wajen wasu suna ba da fatawa cewa dubawa a takarda ya fi lada fiye da mutum ya karanta ba tare da takarda ba Allahu alam haka na ji amma gaskiya ni ban san wani dalili na alkur'ani ko hadisi da aka dogara da shi ba saboda haka in mutum Allah ya ba shi alkur'ani in ya samu dama zai iya yi da ka Allah ya ba mu dacewa Allah ya sanya mu cikin bayin Allah na gari ya sanya mu daga cikin waɗanda alkur'ani zai zama hujja gare su ba hujja a kansu ba Allahumma hadina fi man hadai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma atai وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kun saurari wannan tafsirin alkur'ani mai girma ne daga bakin shek dr jamilu yusuf zarewa daga masjid bilal bin raba sabuwar lokas katsina katsina state allah subhanahu ta'ala ya saka mashi da alkari, allah ya saka mashi da alkari, allah ya saka mashi da mafificin alkari. mu kuma masu ɗaukar wannan tafsirin alkur'ani vip shifran kamfani ku tsara kan yamma cikin addu'o'inku na alkhairi Allah subhanahu ta'ala ya biya mana bukatun mu na alkhairi baki daya Allah wanda ta mu lafiya Allah shi ƙara ba mu aminci a wannan ƙasa Allah shi ƙara ba mu aminci ƴan uwan musulmi da ke hannun wannan azalimi Allah ku fitar da su kuma Allah ƙara kare mu daga sharrin su assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh